Salamu alaikum. Amin. Ah, ma talle? Alhaji Lado. Allah da iko yake. Ashe rai kan garai. Wallahi ko barka da fitowa. Iko Allah lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau wallahi. Muna lafiya. Lafiya kalau. Kwana bi ina ta neman ka ina ta neman ka Allah bai sa na ganka ba. Allah sarki ma talla ina nan. Wallahi tallahi ma do abubuwa ne ba na jin daɗin su. To. Ina so in gaya maka ka bawa Alhaji Dauda shawara. Abubuwan da yake yi baya kyautawa. Na'am ina jin ka. alhaji dauda shine neman mata abubuwa dai ga su nan yau ya auri waccan ya saki waccan ya auri wannan ya saki wannan aikinsa kenan to amma ganin cewar kana ma'amala da shi shine naga ya kamata in zo in same ka in gaya maka ka same shi kai masa nasiha um man talle mhm. magana ka naji magana ka da ka faɗa yawwa amma a gaskiya man talle da ni da kai da shi mm. hausan mu daya mm. yaren mu daya mm. garin mu daya addinin mu daya me yasa kai ba za ka same shi ka je ka gaya masa ba eh kuma bayan wannan na so ka san wani abu daya yi da mutum haramu ne ta kowane bangare ko akan hanya ko a daka ko a gida ko a ina ka zauna kana cin naman mutum baya nan kuskure ne ni ko ba daga cikin wannan Allah ya taimake ni na wannan bana bukata to mallah doni a tunani na wannan magana da na faɗa ai ba yi da shi bane gani ne kana kai ne mafi kusanci da shi yana zaune a gun kai ne mafi kusanci da shi to albashirinka eh ni anan babu abin da zan iya cewa anan illa ka je ka same shi ka gaya masa ba wani abu zan iya cewa kawai haka ne eh kawai ni dangantaka da shi wannan sai ya kawai hello salamu alaikum amma kawai daga gyara kayanka eh kana mallado daga gyara kayanka sai ka biyo min ta bayan gida? To ina ruwanka da wannan hayaniya kawai tambaya ne kana ina ne yanzu. Ni wallahi tallahi da na san zaka yi min haka ba zan gaya maka. ba? Kai kokari ka zo ka samu kawai. Haka kurin ba gaira ba dalili? Oh, ni da mutum ni na tabbata haramun ne kuma na tabbata Allah baya barin hakkin wani akan Allah Wanda zaki na kace ne? Yau na ruwa da kai na san ma da kai. Hadala ki bari Allah. Ai kake. Mm. Ai ba a haka. Ai ba a haka ai. Ai ta rayuwa. a hankali ake bi. Ni ni sa'a gaskiya. Ah kin yi sa'a. Mm. Ai ni ma na yi sa'a. Za ka fita? Zan fita. Allah ya dada kai. Amin ya rabbi. Ai ku kusan daman kyan ku dama a killace ku mu ne hakkin mu fita mu shiga rana mu shiga inuwa mu nemo abin da za ku ci gaskiya ne eh ani na ga alama za ka kula da ni a insha Allah ga hular ki samu damuwa mm. eh, in Allah ya da duk wani abu da kike so kawai ta kone a waya ba matsala so in tsire ne in tsire kike so in balangu ne kai idan ma irin wannan abun nan zamani ice cream ga ya mini <laughs> eh to ni zan tafi to me gida ka tawo min da wannan abun fa fita za ka yi eh fita zan yi menene na ji kana zancen fita ne ina kwance shi yasa ni ce bari in zo ba mu yi sallama da kai ba kalle leko ba to amma da sa ido me abun sallama a ciki mun kasa da kai safe to me abu kuma sai mun sallama da Allah bana san haka an ka san cewa kai fa mijina ne dole fa in zaka fita ka dinga zuwa to to sai ba ta ki kwanan ki ne? ba na Allah. Kwana nawa ne? Allah ya kiyaye mai gida. Amin amin. Amin amin. Amin amin Allah sa. Hmm. Allah sa. Ka to min da abu mai dan daɗi. Amin amin. Kiyaye kwana nawa ne zan jikin fice? Ni ce gidan. kiyaye ni ai wallahi ni ba ma san me zan ce miki ba kai Allah zina kenan kin kin dai ka na gani to kawai kai ki samu damuwa daga kin ji duku duku kake faɗo nan ko Allah ba matsala kai Ni ai ma san me zan ce miki ba. Allah Ina son ka da yawa. Eh, ba a faɗa ai. Ba a Aikace ta gani. Ni na saka. Hanyar da gani aikace. Allah sarki Alhaji. Gashi nan. Alhaji hada wannan? to kuma. Alhaji na ji. Ai abun nan yaba kyauta tukuici. Shi yasa nake ƙara ƙaunar ka. Abba. Alhaji ga wannan wasiƙa ka karanta kai amfani da abin da yake ciki. Ha to ba komai. Alhaji na ba komai Ha ha. kana biya. Alhaji. Ba komai. Ba komai. Ba oh, Alhaji. Hey. To. Allah dare. Ah. Allah dare. Ga ta. Yanzu muka rabu da mace kana fa. Eh. wadai kyakkyawa kyakkyawa na son ma ba nauyi za ta yi ba ka ce kana kusa a'a eh wannan harawan ne an kai an kai eh an kai to shikenan buhu 47 ne a bara takwas bane a da bakwai ne ai duk ya ce ma da takwas ce da bakwai eh baka ji sosai kaga mutumiyar ko ai na ai kullun kare kyau take yi to ai dole tana da haskawa ta ga waje ni ma na ga waje ai kwarai kwa ai da mun da kai da ita gaba ɗaya kowa ya ga wajaje wato idan ka ga eh, Allah idan ga Allah ya dan tauye mutum ta gurin mm. sai ga akwai bai wanda Allah masa eh, kaga ta daga tun da kashi ne ba nama amma wallahi in ka ji tana tana aman wuta da kasan bindiga AK47 wannan yanda ka san irin motar nan eh anaconda a hanyar Abuja. To kai ma da baka kai baka baka taba shiga motar ba? Ai ni na shiga motar na ji na ji laushin motar. To Allah in hawo mota ai wata ranni ma dai. Ni na san dadin anaconda ni na san ta kuma. Eh haka ne. Haka wata gadama ta bani. <laughs> To wanda menene ne? Ka san ta suna da kunya lokaci. Eh, ina ba ta kida an kowane saboda na ce duk abin da nake bani ba na rubuce. Eh oh, ina ji. Shi sa ta rubuta. Ah to kuma to to me abin kunya kana da ita? Eh a a to ai ka san irin wannan akwai abin kunya ne a gaba. Kai rabu da ita da Allah. Eh eh. Abu da ita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau wannan salam kenan wani mm, Wa alaikum salam. Ni hasi. Ni hasi ina sanar da kai cewa wannan ba don komai na rubuta wannan wasiƙa ba. Saboda ina da wannan cutar nan ta garkuwar jiki.